وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي 21 ga watan ga watan safar 1444 hijiriya kuma 18 ga watan 9 2022 miladiya yau Allah ya kaddara bayan tsawon shekaru masu yawa da muka yi hutu a karatunmu na bulugul maram yau Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu kamar yadda aka sani littafin bulugul maram min adillatul ahkam littafi ne da ibn hajar ahmad ibn ali abul fadl al-asqalani mutumin garin da ke tsakanin daular misra ta wancan lokacin yanzu kuma yake cikin ko kuma tsakanin daular misra da kuma daular sham a cikin filistin wanda ya rasu shekara ta 852 da bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga maka zuwa madina ya rubuta littafin a takaice kamar yadda ya faɗa muktasar wanda ya tattara hadisai da mutum yake buƙatar su a rayuwarsa ta ibada gaba ɗaya a takaice ba tare da ya tsawaita ba ta yadda misali idan matsalar ibada tana ɗauke da hadisai ɗari to sai tattaro hadisai ɗarin nan gaba ɗaya sai ga guda nawa ne in ka san su to baka da matsala akan ɗarin akan ragowar da baka sani ba to sai rairayo su sai kawo maka su ya ce dama ya yi shi ne saboda kaman ƙolawa da titiɓiri wanda ba su yi nisa ba ya ce amma duk da haka kuma alaramma da gwani da gangaramma a fannin ibada dukkan su ba za su ce wai ba sa buƙatar littafin ba to da haka littafi ne na fiƙihu wanda kowa yana buƙatar sa to a wannan littafi ya kunshi hadisai dubu ɗaya da ɗari biyar da 'yan kai a mafi tsayin littafin sa da ɗari biyar da casa'in da shida kuma ya kakkasa shi zuwa ɓangarori goma sha shida ya fara da tsahara sannan ya biyo shi da asala ya biyo shi da aljana'is saboda sallah tana da alaka da jana'iza sannan ya biyo shi da afiya sannan alhaj azzaka sannan kuma sai ya shiga mu'amala har zuwa ƙarshe inda ya tike shi da kitabul jami'a wanda anan ne ya tattara abubuwan da suka shafi ladubba da kuma tarbiyya ta ɗan adam mumini yadda ya kamata mutum ya kasance to wannan littafi ya samu karɓuwa ƙwarai daga su da cewa mu nan yankinmu bai zo mana da wuri ba domin idan aka lura za a ga shekaru kamar 200 da suka wuce a tarihin karatu a zaure ba kajin ana ambatan bulogul mara dalili kwa ne a saboda a lokacin babu kamfanin nuka na buga littattafai yawancin littattafan juyarsu ake yi da hannu watakila ma za ka iya zuwa gari guda ka tarar da masu littafin ba su da yawa to in an juye shi da hannun Allah in ma wani ya ɗauko shi ya yi tafiya to in ya zo da shi zai ɗan yi shiftar waɗansu hadisai ne kawai ya yi gaba da abinsa to sai ya zanto akwai ƙarancin littattafai da za ka ga sun iso mana da wuri bana iya cewa takamaiman ga tarihin iso wasa ƙasar hausa ba amma dai yaɗuwarsa da aka ci gaba da karantar da shi a makarantu na zaure bai kai a shekara ɗari ba wannan shi yasa yana faɗowa hannun almajirai na farko ko ce malamai na farko suka yi maza-maza suka karɓe shi duk da cewa malamin da ya wallafa littafin ba shafi'e ne amma bai dakata mazhaba ba kawai abin da ya mai da hankali a kansa shine dalili shi yasa zaka ga shi littafi ne da ba a cewa wai yan bangare kaza ne suke karanta shi kowa ma karanta shi yake yi sai ka ga mutum watakila an sha bamban da shi a wata fahimta ta aƙida ko watakila ta ba ta fi ma amma in aka zo batun in abin da ya shafi dalilai na ibada sai ka ga in da shi'a duka bangarorin ahalus sunna sun karɓi littafin ya samu karɓuwa Allah ya rubuta masa karɓuwa bal ma dai a cikin littattafan hadisul ahkam yana ɗaya daga cikin littattafan da suka fi gaba ɗaya littattafai karɓuwa har asalin sama al-muharrar fil hadis da irin su al-imam al-imam al-imam afwan da al-ahkam al-kubra da al-wusta da as-sughra na abdul haq al-ishbili diyati su karɓuwa kai hatta ma umda umdatul ahkam ta al-imam al-hafiz abdul ghani al ba ta kai shi samun karɓuwa ba to mu da muka zo a nan ƙasa ko da muka taso kamar shekara talatin baya ishirin da wani abu mun riske ana karantar da shi a makarantun zaure amma ɗaiɗaiku ne za ka ga sun riko shi sun zo da shi makarantar zaure amma akwai karancin sa shi a majalisai a karantar da shi tare da cewa dama majalisan suna da karanci a wancan lokacin amma a cikin malaman da suka yada wasa a nan birnin kano baya ga zauruka na san a makarantar zauren da muka yi sama da shekara 25 mun zo mun riski waɗanda suke karanta shi su ko ba su ne farkon karanta shi ba an ka karanta shi kafin su to amma dai mala abdulwahab allah ya tsara masa lafiya imam alis na tuwar jaba'a yana cikin waɗanda suka ya karantar da bulugul maram tun shekaru talatin da suka wuce wanda wasu ma a nan wurinsa suka san littafin kaina a wajensa na fara sanin sunan littafin tun kusan 90 so a kafin na san shi a zaure amma dai in gan shi ga ana karanta shi hannu mallake shi sai a wancan lokacin to ya samu karbuwa kwarai da gaske amma mu karatunsa ni na fara karantar da shi kafin na samu ijazarsa tun da daɗewa ina cikin zaton mun fara wannan karatu a shekara ta 2001 shekara ta 2001 amma rufa'i yana tunawa mun fara karatun da tsirarun mutane kamar ma rufa'i yana ciki sadi ɗan ayaga yana ciki na tunawa da sauran da malam muntari muktar kabiru da sauran abokanai na mafi yawancinsu da yayyena da kuma kaɗan daga cikin ƙannena a lokacin kafin daga baya kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa abin karbuwa muka daɗe muna yi har zuwa lokacin da na yi tafiya na tafi karatu na bar malam yusuf usman ya ci gaba da yi to bayan na dawo a shekara ta 2009 na ɗora to nan ne kuma sai a Allah cikin ikonsa da aka shiga tirka-tirka ta rashin tsaro bayan bullowar ƙungiyar boko haram da har aka dakatar da karatuttuka kusan a ko'ina ya samu ma sai muka yi hutu to duba da waɗansu dalilai kuma mun ɗan dawo kaɗan sai muka sake tafiya hutu amma a cikin abin da zan riƙe ban manta ba ga wanda suka fi kowa iltizami a ƙarshe ga su malam sai kullahi wanda su ma yanzu malamai ne duka suna karantarwa su malam mahadi da sauransu na san mun kai ƙarshen kitabun nikah mun kai ƙarshen kitabun nikah inda muka karanta babun kul'i muka karanta hadisin matar sabis ibn qais wacce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ta nemi tana so a sauwaƙe mata mijinta ba ta iya ba za ta iya ci gaba da zama da shi to ibn hajar ya kawo babun kul'i ne a cikin annikah domin ya fara maka muƙaddima gabatarwa ta bayani akan cewa aure yakan iya ƙarewa a duniya a daidai lokacin da matar da mijin duk suna da rai to daga nan kuma sai ya shiga ɗungurungun ah, ya tafi abin da ya shafi kitabul fala زام za mu كتاب الطلاق قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجع وصححه ورواه وصحاه الحاكم ورجه أبو حاتم إرساله Ya ce kitabu talaq wannan littafi ne da zai tattauna akan matsaloli na saki wanda abin da ake nufi da saki shine kishiyar rike abu idan ka rike abu shine ka sanya ƙarfi a yatsunka ko a tafinka ko kuma a hannunka gaba ɗaya da ya shafi kasan galali da damatsa ka hana abu motsawa ko kubcewa ko ka taro shi zuwa gare ka wannan shine riƙewa to duka sanda ka fasa yin haka inda 'yan yatsu ne sai ka ware 'yan yatsunka ta yadda abin zai iya samu ya tafi to ka sake shi haka zalika idan ka rungume shi ne in ka fada faɗaɗa tsanka to ka sake shi eh, haka zalika idan da tafinka ne ka danne shi in ka daga shi to ka sake shi wannan shi ne take ah, kuma ana fadatta a abin da ake iya gani kuma ana fadatta abin da ba a iya gani kamar misali lokacin da mutum ya bar fuskarsa a irin tsarin da Allah ya halicce ta ba tare da ya haɗe gira ya tsuke tsakanin kuma kumatunsa guda biyu ba sai a ce ya saki fuska ita kanta fuska ana sakinta kamar yadda malam kabiru ya yanzu <laughs> kaga saki kenan wannan a yaren hausa kenan amma a yare na shari'a idan aka ce saki shine rabuwa ta aure ka cokan ko kuma rabuwa ta hanyar warware wasu daga cikin igiyoyin aure bayan an kulla su kullawa ta shari'a tsakanin mata da miji warware igiya ko igiyoyin aure bayan kulla su tsakanin mata da miji kullawa ta shari'a da aka ce warware igiyoyin aure ko igiyar aure wannan ya haɗar da saki na ɗaya da na biyu da na uku kenan da ke tsakanin mata da miji wannan ya nuna aure na shari'a kenan da kuma wanda aka saba a hankalce bayan an kulla su kullawa ta shari'a wannan kuma ya fitar da wato auren da aka yi shi ba na shari'a ba akwai aure da yawa wanda ba na shari'a ba kama auren mutu'a auren mutu'a shine a yi alkawari tsakanin mace da namiji akan za a zauna irin zaman da ake yi na aure zuwa wani lokaci da za su sa kuma su tsadance a kan cewa da zara an kai wannan lokacin auren yaron farkon musulunci da mu musulunci ya zo ya tarar da larabawa ga waɗanda suke ba su da juriya da yawa ta iya zama ba mace to in sun yi tafiya gudun kasu afka cikin zina barkatai sai su yi wannan a matsayin ya kusa da kamewa fiye da zina to da shari'a ta zo tsawon lokaci shari'a ba ta yi magana akan wannan yanayin ba ba a saukar da wahayi a kai ba har sai a shekara ta shida an je yakin haibar to a lokacin musulmai sun dan jiki kuma sun daɗe a waje ba su dawo ba to kawai akwai wa'anda suna sun saba kuma dama sai gashi an je garin da akwai matan da ake so sai kawai aka dinga fita ana yin auren nan mazala sama ya san ana fita to kamar yau aka wayi aka yada zango washe gari wasu ma sun makara sun dan samu can wata bukka sun fake wani ma kuma can inda matar take zai je unguwarsu tunda an riga an yi sulhu an gama komai to sai manzo Allah sallallahu ya ce wanda duk ya san daga zuwan mu zuwa yau ya kulla alakar aure da wata to ije abin da yace zai bata in ya bata to kai ya karbi komai in bai bata ya bata wannan haƙƙin nata kuma ya rabu da ita daga yanzu na haramta auren mutu'a har zuwa a naɗe ƙasa shi kenan sai auren mutu'a ya zama haramu to don haka babu saki a auren mutu'a da za a kama mace da namiji sun yi aure su yadda cewa auren mutu'a suka yi in an gurfanar da su a kotu ba a cewa sake ta dama shi wannan ba aure ne na shari'a kuma al'ummar musulmai ga baki ɗaya sun tafi akan haramcin auren mutu'a in man da shi'a su ne a abin da na sani ga baki ɗaya ƙungiyoyin shi'a sun yarda da auren mutu'a a bisa saɓani wajen matsayin auren mutu'an a wajen to kamar sai auren musanyi shine nikahu shirar nikahu shirar shine auren musanyi mutum yana da ya abokinsa shi ma yana da ya ko yana da wacce yake walici sai su ce to ka karɓi ta in karɓi ka. sai zama sadaki na shine wacce na baka kai ma sadakin ka wacce ka bani to manzo ya hana la shigara fil islam to shi ma ba a take a auren shigar in an kama mutane sun yi sai dai a mutu hukunci kuma kai tsaye a aure yaro sannan ya ya an fitar da auren kisan wuta shine nikahu tahlil shine idan an saki mace saki uku a shari'ance ba ta komawa wajen mijin da ya sake ta saki ukun har sai ta yi aure fa in tsallaqaha fala hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu to to to bi auren mutu'a ne a samu tattaunawa tsakanin akalla bangarori biyu wanda ya hadar da wanda za a wanda za a aura na biyu ko dai ita matar ka haɗa baki da sabon mijin akan ka aure ni zuwa lokaci kaza ka sake ni bisa sharaɗin da za su iya tattauna in ya ga dama ta biya shi in ya ga dama a kyauta in ya ga dama kaza ko kuma a tattauna tsakanin shi mijin da ya sake ta saki ukun ya turo wani ya aure ta ya sake ta an gane shi yasa muka ce akalla da bangarori biyu zai yi kuma da bangarori uku da shi mijin da ita matar da sabon mijin da za a aura a yi jinga a tattauna wannan to duka aure amma idan misali ya zama babu shi sabon mijin tsakanin mata da mijin ce kawai misali ta zo ta ce masa to yaya ce to in kin iya kin yi aure kin fito to zan mai ta ce ka tabbatar eh to ka jira nan Allah da ka bani nan da wata biyar har idda na gama sai ta je ta samu wani miskini bai sani ba shi ta aure shi isake ta sai in ta aure shi ta dira ma bala'i ƙarshe ma dai ma har a san yadda za a yi ma ta ta roƙonsa don Allah ka taimake ni ka sake ni har ya sake ta to wannan ba auren kisan wuta ba ne aure ne da niyyar neman saki in ita ce ta yi haka ko kuma a shi ne yana can gefe a bisa magana mafi inganci duk da cewa akwai saɓani ya hango wance da wani shekarar su kaza tare ga 'ya'ya ga matsalar yanzu idan aka batta rayuwarsa za ta iya tagayyara bai gaya kowa ba kawai sai kaddar a ransa shi bai bari a wuri matan nan ya sake ta ta koma wajen mijinta bai gaya wa matar ba bai gaya wa mijin ba sai zo ya aure ta bayan ya aure ta dan lokaci kaɗan da kansa kuma ya sake ta to shi wani ba auren kisan wuta ba ne sunansa al-zawat binatin talaq wanda malamai sun yi saɓani a kansa amma an raja shi ne ya halatta na ana yin sa ko ba a nan ba ana yin sa in mutum ya yi tafiya kamar almajirai da suke tafiya wasu ƙasashe karatu mutum ya tafi ƙasa karatu sai ya tarar da misali kamar mu a saudiya ka je saudiya karatu sai ka tarar da takara a garin su nan takarun sun fata fi saudiya kenan ba da niyyar dawowa ba to kuma kai kuma in ka zauna ba za ka zauna ka yi ta kara a can ba ka tafi ne ka yi karatunka shekarun karatunka sun kare ka dawo ko da ka je ka ce za ka aure ta kai ba ka iya kai matarka daga nan ba kuma ba ka da ita dama sai ka je ka aure ta to dama yawancinsu in ka tashi tafiya ce to gaskiya su ba su bi ka ba shi kenan salamu alaikum salamun salamu zabi sun gama kafi sai ka taho ka baro ta a can <laughs> to wasu suna ga haramun ne amma ba auren mutu'a ba ne akwai wacce ta san kana gama karatun ka sakin ta za kai ma ka sani haka ne kuma ka sun ta fahimta amma mai yarba su da auren mutu'a auren mutu'a ana zama a saka rabuwar a matsayin sharaɗin aure ta yanda da zarar mintunan sun cika auren ya rabu da kansa abinda sa su shekul usamin suka halatta wannan saboda shi idan yawanci ko da yake dai ba littafi aka yi aka tara alkaluma ba amma in za ka yi hasashe sai ka sai sama da kaso wani bisa ɗari. wani ya aure ta da niyyar sake ta kuma sai ma itarar ma ashe matar a zauna da ita ce ƙarshe ma da kanta ma sai ta ce ita ta yadda za ta biyo shi yawanci ƙarshe haka ake yi galiba ne ba lallai sai saudiya ba ƙasashe da yawa ana yin haka so nawa za ga mutum ya je turai ya je ya ga turiya ta musulunta ya aure ko ya je kasashen laraba ya dawo da balarabiya ko ya tafi sana'a ko ya tafi karatu wasu da niyyar tsare kansu suke yi to amma sai kuma Allah ya kaddara a haske za su saki sai Allah ya kaddara auren ya ci gaba da zama to da muka yi ta'arifin aure a matsayin bayan an kulla aure kullawa ta shari'a to wannan kuma ya shigar da kul'i domin shi ma kul'i rabuwa aure ce tsakanin mace da miji wanda aka ɗaura masa aure na shari'a kuma sannan a ta nemi ta fanshi kanta kuma ta fanshi kan nata shi yasa a hadisin baya za mu ga manzala sassalama yake cewa karɓi gonarka wa tsallika ta tsallika sai ka sake ta sake da duk da akwai saɓani shin kul'i saki ne ko ba saki ne wannan shine ma'anar saki kitabu talaq da yace to ibn hajar anan ya kawo mana hadisai 87 a cikin kitabu talaq hadisai 87 idan lissafin nawa yi daidai ya kakkasa su zuwa unguwanni ko babubuka babubuka bakwai babun kaza babun kaza babun kaza wa'annan babubukan insha Allah in ka karanta su ka fahimce su to ba za a kira ka da suna jahili ba a babun saki za ka iya ka ji wani abu za ko ka ga wani abu da aka yi ba daidai ba in ka iya tunowa ka ce aikuwa a karatu min jibta da wata matsala da ta ce kaza an gane ko wa'annan hadisan guda 87 suna kunshe da sharuɗa da ƙa'idoji da dokoki wanda ko kotun shari'ar musulunci ka je dai ba a huce wa'annan duk wani abu da za a kawo maka na ƙa'ida ba ka rasa madogara da abin da yake cikin wa'annan hadisan to mu kuma amfanin ma nan shine wa'annan hadisai 87 idan mun tashi karanta su muna warware su muna warware su muna kan ƙara kawo in su hukunce hukuncen daga waje in hadisi yana kunshe da fa'ida ko ƙa'ida ko wata doka ko wani sharaɗi sai mu faɗa saki sananne ne a musulunci ya tabbata a ƙur'ani da sunnar manzo Allah sallama ta baka da sunnarsa ta aiki kuma ya zo a cikin ijma'i na malaman musulunci sannan kuma ya zo a kiyasi na hankali game da abin da ya shafi ƙur'ani ubangiji maɗaukacin sarki ya yi magana saki a cikin alƙur'ani a wurare daban-daban kamar inda Allah ya ce abalaku marratan ne fassara abalaku marratan shi saki wa zai fassara mana shi saki eh kala biyu ne iri biyu ne eh karo biyu ne abinda ake nufata ma jazakallahu khair ba a ce a talaku isnan ba sai aka ce marratan shi saki wanda ake yin ko duk da malamai sun yi saɓani akan me ake nufi da at-talaqu marratan saɓanin su shi ya haifar da mazhabobin su guda biyu wasu suka ce abin da ake nufi a talaqul mashru'u marratan sakin da shari'a ta yadda musulmi ya yi shi a lokaci ɗaya shine saki biyu kai ya huta haka da haka in mutum ya zo ya saki mace saki uku a lokaci ɗaya bai ba saboda sai suka ƙaddara ai al-mashru'u wa aktsaru min talqataini laysa mashru'an wa sai kuma jumhur suka ce a ba haka bane ai at-talaqul ladhi fihi rajatu Allah ba yana maganar wanne za a yi wanne ne ba za a yi ku nemo wannan a wani wajen da ba abinda Allah yake nufi sakin da ake iya yin kome a cikin sa shine wanda aka yi shi aka ƙara mai mai tashi in takun bi ma'rufin to in in aka in aka dawo to in an ga za a ci gaba da zama to a zauna irin zaman da ya dace da shari'a da al'ada wanda ya dace da shari'a akwai haƙoƙi da shari'a ta ɗora maka na mazauni matsuguni da kuma abinci da kula da dukkan abin da a hankalta sai da shi rayuwa za ta yi kyau a al'adance kuma abin da bai saba wa tsarinku ba na al'adar garinku al'adar maka daban da ta kano akwai abin da a kansa za a ba da shawara a rabu a maka amma a kano gode wa ma ma'auratan za a yi suka yi yanzu an an raba aure akan matsalan mijin shine baya fita da ita da yamma su shaga hawa irin dan kofi din nan to mu Allah na tuba kada Allah ya saki shaga hawan mana ki mutu mana an ba wata kuma saboda matsalar shine baya kai ta umara sai da kanta take tafiya haga daga ji kafin saboda a kusa da harami ko ba sa bane to mu shi ya je din ma balle ya kai ki wato kaga wannan kenan shi yasa Allah ce fa insakum bi ma'rufin aw tasrihin bi isan da wannan ayar Malik da Shafi'i da Ahmad suka fa hujja akan cewa in kana in ka auri mace da halinka sai kuma halin ya kare gaba ɗaya baka da komai ya zama ba za ka iya ba ta abinci so yadda ake ci a al'ada a al'adar ku ba kuma ka ba ta haƙuri ta ƙi haƙura to ka sauwaƙe mata in dai ba za ka iya zama in kuma kaƙi alƙali zai iya sauwaƙe maka ita yana cikin wuraren da alƙali yake da hujja in ya kira ka yi muku sulhu to ke kin gafa gashin ga yadda al'amura suke ya rasa aikinsa ko kasuwa ba su nufi ko mai ki haƙuri mana ke fa ki taimake shi ta ce ita ba ta iya zama da yin ya za a yi a ce so ɗaya za a ci abinci a rana ɗaya ita kan inda haka ne ba ta iya ba a ce to kai bawan Allah ya kake ganin al'amarin yaye ya ce shi kuma yana son matarsa yanzu in na sake ta ta yaya za a yi shi kenan in alkali ya bi duka hanyoyi na dabarun alkalanci ya kasa samun daidai to zai takura mace lallai ka sake ta a nan ita ce ke da gaskiya wannan ita ce mazabar mu ta ita ce mazabar shafi'iya ita ce mazabar hanabila amma fa dama ya aure ta da halinsa ne matsala aka samu to shine ma'ana fa in takum bi ma'rufin in ya to au tasrihun bi ihsan to a sake ta kaga tasrihun bi ihsan magana saki ne hanafiya ne kaɗai suka ce in dai ba dama ganganci yayi aure ta ba shi da sana'a kun san aure ba sana'a kamar mutum ya tafi lahira ne ba imani ta yadda ta yi ko na kuda a ɗakin maiya idan haka sai mutum yana da sana'arsa sai kuma izo al'amuran suka kamar yanzu dai da muke rayuwa a nan hanafiya ya suka ce a ai Allah ma ya ce yumtik zu sa'atin min sa'atihi in kana da hali ka ciyar a gane cewa akwai wadata wa man qadira alaihi rizquhu wanda kuma dukiyar babu ba yadda za a yi ai ba ta aka yi take ta ba ta aka yi fal yumtik mimma atahu Allah ya bayar da abin da Allah ya bashi to in Allah bai bashi ba fa ya zai yi Allah ma ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha haka aya take ba ba Allah baya dorawa mutum nauyi sai yayi wani abu sai da abin da Allah ya bashi akwai la nukallafu nafsan illa wus'aha ba ma dorawa rai nauyi sai iya abin da mutum za ta iya wacan yana kitabun mutaqul haka amma ar-rajih wallahu alam shine qaulul jumhur shine rajih magana mafi inganci maganan malikiya da shafi'iya da hanabila sai dai kuma ya halatta a taushi matar a bata baki a bata haƙuri a nuna mata ta yi haƙuri ta daure sai in an rasa yadda za a yi ne to in mijin ya ce ba zai sake ta ba to alkali ya rubuta mata saki a madadin mijin kuma ta saku kamar da za mu zo mu ji alkali yana iya sakin mace a madadin miji idan idan yanayi ya bayi zuwa ga wani to kaga qur'ani ya zo da batun saki haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda kaga an yi magana saki ko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' haka Allah ya ce in tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah ila ghayr zalika min al-ayat da yawa sai kuma hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi suna da yawa daga cikin su akwai hadisan da zamu karanta a wannan babin ga hadisi Abdullahi dan Umar abghadul halal ila Allah azza wa jal at-talaq da sauran hadisan da za su zo mana a wannan amma sunna kuma fi'iliya ta aiki ta manzo Allah sallama da ta yi magana akan saki shine wato a <clears throat> manzo Allah sallama ya taba sakin Hafsa yar Umar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da take yawan tanka masa abubuwa take yawan yi masa abinda za ka iya cewa da hausa ka ce dai tankawar ya fi ladabi ga ita matar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kai mazala su salama zai yi ni yana damuwa da irin tanka masan da ta yi itirabi kenan kuma sai na umar har ya tsinkaye ya haka ita kuma haka kake a Ta wannan ɗabi'a ce ta mutum kakka ce za ka zarge ta yanzu wanda yake saurin magana ba za ka ce masa nisa kake saurin magana ba haka Allah ya halitta wanda yake da ra'ayin shugabanci duk inda za ku je in ba ku sa shugaba ba wallahi sai dai tawatsi in kuna so kawai ku ba shi shugaba ai akwai wanda suna ba wai rashin lafiya ba ce halittarsa ce haka akwai wanda kuma in ka ba shi shugabancin ne za a watsi ba za a ba zai ba haka halitta take in ka gano cewa wani ba wai da gangan yake yin abu kaza ba haka Allah ya halitta shi to kai za ka yi ta ƙoƙarin yadda za ka yi kada wannan matsalar ta shafe ka to ita hafta allah ya ƙara yadda a gare ta tana da wannan yanayin irin kamar mutanen nan ne da in ka faɗa sai sun faɗa in ka kawo ra'ayi za su kawo nasu ra'ayin to kuma shi ma wani zala salama ai yana da sifa ta ɗan adam akwai yadda yadda kowane dan adam akwai abin da yake ba shi haushi shi amma Allah yana da abubuwan da baya so a matsayin sa na dan adam wanda an an yi masa abu kaza zai ji ba daɗi Allah bai hana shi wai akan komai akai sai dai ya ji daɗin sa ba to Umar ya ja kunnanta akan ahir dinki ahir dinki kacci je manzon Allah ya sake ki aifa ilai da manzon Allah ya sake ta sai na Umar ya dinga zuba kasa a kansa saboda tsoron tunda ya san tunda har za Allah ya sake ta to fushi yayi kar Allah ya yi fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce sanadiyar yasa kar abin shi ma ya shafe shi saboda tsabagen imanin Umar to amma kuma ita ma tare da waccan ɗabi'ar ta ta dan adam amma duka mata a nasa ba wacce ta kai ta sallah ba wacce ta kai ta azumi wannan ya nuna maka za ka iya samun ah, mutumin da yana iya aikata sabo in ya zo aikata sabo amma in ya zo ibada kuma ya fi waɗanda ba sa aikata saɓan ibada akwai wanda shi kuma zai wahala ka gan a wajen saɓo ko za ka ba ma dama ya saɓan ba zai iya yi ba amma kuma aka zo wajen ibada baya iya inda za ka daka ta yin ibada ne sai ka tsine masa albarka amma aka zo batun saƙo ka tara duk malaman garin ka tara duk masu hankalin garin sai ga duk su rashin saƙo, shi gaba ɗaya ma saɓan baya ƙaunarsa ne ma har ma an aka zai ta mamaki amma ba ba ka taɓa ganin sa ya azumin nafila ba sallah ma dan ta zama dole ne ita ma aka dan samu wata yar matsala a ciki zai iya sharewa kawai dake in yana da kuɗi ba ruwansa da wani taimakon sadaka ko wani abu amma ba zai ƙarya ba ba zai yi zina ba ba zai yi gulma ba shi kaɗai yake rayuwarsa kun sa ana samun irin wani yasa kai ka yi takaɗin tsarkakai wa mutum hukunci kawai da abin da ka gani a zahiri to mazala ya saki hafsa amma sai Allah ya aiko masa mala'ika jibrilu sai ce kamar yadda ita fa na qawwama qawwama saboda ita mai yawan azumi ce mai yawan aiwar darasi wannan kaga ita sakin ma sai zama alkhairi gare ta domin ya fito da duniya matsayinta da darajarta Allah ya ƙara yadda a gare ta to kaga wannan ya tabbata manzon Allah ma tun da ya taɓa yi to kaga akwai shi a musulunci kenan sannan gaba ɗaya malamai musulmai sun yi ijima'i akan cewa saki wani abu ne da shari'a ta yadda da shi ta yadda a yi shi sau da haka ba wanda za ka kai ƙara don mai isa isa ki matarsa mai isa isa kan maka ya mai isa isa kan maka ɗanwa, ba a kai ƙaran mutum ko tun da ba saɓo ba ne ba duk da cewa akwai hikimomi da yawa na yin saki in muka zo misali a kiyasi a hankalce Allah ya shar'anta aure ne don samun nutsuwa da kwanciyar hankali haka ne to ita wannan nutsuwar da kwanciyar hankalin nan akan samu auren da kuma ike ɗauke ta ma gaba sai ga 'yan wacce da ake da ita yanzu an rasa ta to yaya hankalta tun da wannan abu ga abin da ya sa aka yi shi kuma wacce ake da ita ma a da a rasa ta a hankalta ya kamata a rabu da wannan tsarin a koma daidai to shi yasa sai addinin musulunci bai takure ko a wuri ɗaya ba ya san sakin yana da nasa matsalolin musamman a yau idan muka duba da za a tattauna wannan matsalar a misali a ce misali kaman a turance mu ce from sociological point of view idan ka kalle shi ta hanyar tsarin yanayin zamantakewa na ɗan adam za a ga akwai matsalolin da ko a iya unguwan nan kawai ka ɗauke ta a matsayin case study na rashin zaman uwa da uba a tare da ya haifar da waɗansu matsaloli a kan ɗaiɗaikun mutane wanda da ƙarshe matsalolin suka addabi jama'a gaba ɗaya za ka ƙirga ɗaya biyu uku da yawa in ka tsaya ka nutsu kuma kowace unguwa haka ake kowane gari don haka wato wannan implication ko matsaloli da ake samu na saki wanda a yanzu muke ganin su muke ɗanɗana su wallahi suna da yawa ka je yanzu ɓangaren da ake tara manya-manyan laifuffuka a ɓangaren 'yan sanda da sss da duk jami'an tsaro inda za ka je ka yi hira da da yawa daga cikin yaran da suka fara shegantaka da iya shege tun suna ƙanana wasu za ka ga akwai tasirin rabuwa tasirin rabuwa yakan haifar da talauci ga matar ko ga mijin kai yakan kashe ma mutum don akwai matar da in aka rabu da ita takan samu depression ciwon damuwa akwai mijin da kansa ike gaya min Ice wallahi da ya rabu da matar shi ba da ka gani dai musulmi da fahimtar addini na amma har shirka sai da ne akan ta dawo ba ta dawo ni yake gaya wannan nake ji da kunne na to saki yana da nasa implications amma kuma yana da impact yana da amfaninsa ta wani bangaren na? na'am E? E? E? kaga alkali ya kashe shi ya ai kun ji abin da aka faɗa abin da babanmu yake faɗa yanzu cewa eh, wani bawan Allah a kotu alkali ya ce mai ya saki matar ya ce shi ba zai iya sakinta ba alkali ya ce to zan sake ta a madadin kai sai in ka sake ta mutuwa zan ya sake ta kuma ya mutu kaga in sahal kabar wannan yana nuna maka haɗarin shiga cikin al'amarin irin wannan al'amarin ka saki yana da nasa matsalolin akwai implication ɗinsa a social life economic life da komai da komai amma tun da shari'a ta ce a yi shi akwai hukunci saki kala biyar ne a saki na farko wanda yake wajibi ne a yi shi shi ne saki na farko saki na biyu wanda yake lallai a yi shi ya kamata saki na uku kuma ne sakin da kai dan Allah kar a yi shi bai kamata ba ba daidai ba ne saki na hudu shine haramun ne a yi shi saki na biyar kuma ko a yi ko ka a yi duk da cewa wasu suna cewa ka so hudu ne to wani saki ne wajibi na tilas suka ce sakin tilas shine sakin da ya zanto akwai cutarwa da asarar rai a cikinsa kamar misali mijin da ya kamu da cutar kanjamau ko matar da ta kamu da cutar kanjamau kuma ya zanto ɗaya daga cikinsu ne ke da wannan cutar kuma ba za su iya riƙe kansu ba tare da sun yi wata mu'amala ta aure ba wannan wajibi ne su rabu tilas ne su rabu ci gaba da zaman su na kwana ɗaya da zai iya bayuwa zuwa ga haɗuwar mu'amala a tare da su wannan saba wa Allah ne kamar mutum ya ƙin sallah ne da ganga saboda shari'a ta ce a yi aure ne don a samar da zuriya to kuma wannan zai iya kawo abin da zai sa a raba zuriya da aka wajibi ne a rabu ko kuma karo na biyu shine kamar sakin auren da aka samu alƙalai masu hukunci suka zauna fa ba su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha aka kawo an kasa samun daidaito sai aka ɗauko wakili daga ɓangaranta da wakili daga ɓangaranta aka zauna aka yi bayanin matsalolin aka yi komai ƙarshe aka tabbatar da zaman nan ba zai haifar da ɗani ido wasu wajibi ne a raba ubangiji sanu ala ke cewa su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan bai na bainahuma to kaga anan mafhumul mukhalafa shine in lam yurida islahan to kawai a su rabu shi yasa sai kai sai aya ga wata Allah cewa in ya tafarraqa yughni Allah kullam min sa'ati wa kana Allah wasi'an hakima to lalle lalle idan har hakama ne suka ga cewa ba za a ci gaba da zama ba to tilas a raba aura kun ji wajibi ko to sai sakin da yake mustahabbi ne ayish wanda ya kamata a yi sakin shine idan aka samu yanayin da <clears throat> ana jin tsoron faruwar matsala kamar a waccan surar ta farko amma kuma ba a da tabbas in matsalar za ta iya faruwa to sai a ce abin da ya fi gaskiya a babi na samun aminci da nutsuwa a rabu kar a je a ci gaba da zama a zo a iya samun wata matsala to wannan mustahabi ne sai kuma wanda yake makaruhi ne a rabu shine wato zaman da ba wata matsala haka nan zika mutum don dai kawai yana so ya ƙara auren wata matar ko kuma saboda yana da sama da mata ɗaya kawai ya ce da waccan ta tafi wannan bai dace ba ba daidai ba ne ba sai kuma haramun a rabu ne lokacin da matar da take cikin jinin al'ada ko kuma take a tsarkin da aka kusance ta za mu zo mu ji a hadisi na biyu na abu dan umar za mu tattauna matsalar hatta matsalar da kwanan nan take ta yawo cewa a iya sakin mutum tana da ciki ko ba ta da ciki insha Allah a karatuttuka na gaba to sai kuma sura ta ƙarshe wasu sun ce akwai sakin da yake na halal wasu kuma sun cire batun sakin halal din sun je ce al-ahkamu taklifiyar wajibi da haramun da mustahabbi da makaruhi da halal duk gaba ɗaya ana iya raba su a kan da da can akwai saki kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a ta zo kawai ka'ida ta sa masa da yadda ya kamata a gudanar da shi ba sabon abu bane ba da dai kawai larabawa duk yadda mutum ya ga dama zai saki matarsa ko su dubu ne ma to amma da musulunci ya zo tsakanin ayoyi da hadisai sai ya ya saka doka da constitution mai zaman kansa to abu na farko da shi al'imam ibn hajar ya fara da shi shine a ya kama na hadisa abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abghadul halal ila allah azza wa jal ko abghadul halal ila allah at-talaq abghadul halal halal inda ya zama allah ya fi rashin so halal inda ya fi bawa allah haushi halal ɗin da ya fi komai kowane halal ban takaici ko halal mai ban takaici a wurin Allah shi ne asalaƙa saki rawahu abu dawud da ibn majah wa sahahu al-hakim wa rajjaha abu hatim irsalahu wayannan malaman su suka rawaito shi al-imam abu dawud da ibn maja hakim ma ya rawaito shi ya inganta shi al-imam ibn abu hatim shi kuma yana ganin ya fifita hadisin ya zama mursal ne to ba matsaloli da ke karkashin wannan hadisi matsala ta farko taliki akan waɗanda suka rawaito wannan hadisi rawahu abu dawud wa bunu Maja, wannan hadisin tabbas imam abu dawud ya rawaito shi a cikin kitabun Salaf babu karahati Salaf babun da yake magana akan ba a san saki sannan ibn maja ya rawaito shi shi ma a cikin sunan ɗinsa to kun ga anan ya ce wa sahahul hakim ko imamul hakim ya inganta wannan hadisi yawanci in kada an ce wane ya inganta hadisin to sai da ya nazari ne ya lura da waɗansu dalilai sannan ya ce hadisi ingantacce ne galibi hadisin da ba a cewa sahahu in zama a bukari da musulmi amma in dai ƙetare bukari da musulmi saboda bukari da musulmi ne kaɗai suka ce ba za su shigar da komai cikin littafinsa ba sai sun gama masa aiki ya zama ingantacce akwai wanda suka faɗi haka su ma amma kuma sun ɗan tuntuɓe da kusakurai da yawa to shi yasa in aka tsallake su to duk wanda ya rawaito hadisi ana buƙata a gaya maka hukuncin to imam al-hakim Allah ya ji kansa da rahama annai saburi wanda ya wallafa babban littafinsa da yake tattaro hadisai da a ganinsa sun cika sharaɗin bukari da musulun kawai dai bukari da musulun ba su rawaito shi su ba to sai ya tattara su amma shi ma Allah ya ji kansa da rahama ya tattara hadisan karo na farko kafin ya review ya sake dubawa ya gyara nan ya gyara sai Allah ya karɓi rayuwarsa to sai zanto kuma ba daidai bane ba a ciccire masa sai dai a bar shi haka shi ma sai a bibiye shi a ce wannan da ya ce kaza ba haka ba ne amma ga yadda daidai ne shi sa imamu zahabi ya masa talhisi ya dan yi ta'aliki akan hadisan shi sa in takin ya inganta to ka duba mai zahabi ya ce da shi da kansa zahabi ɗin a cikin siyar da yake tarjamar hakim da ya faɗi cewa hakim ya yi mutadar ala sahihain ya ce amma dai sai dai ikhtaramatul maniya mutuwa ta yi awon gaba da shi kafin ya tsaftace littafin sai ce ni ma na ɗan yi masa wani takaitaccen aiki ya ce amma har yanzu yana bukata a sake yin aiki wannan shi ya ba wani na baya dama su ma suka bi ta kan aikin hakim ɗin wata ran hakim zai iya ce maka wannan hadisin da ba shi da matsala zahabi ma izu ce eh haka ne amma su albani daga baya su ce a'a Allah ji kansu ba haka bane sai su faɗi yadda abin yake to wasa hakim to hakim da ya inganta wannan hadisin a malaman baya sun zo wanda suka zo bayan hakim hakim ya rasu ɗari da biyar, sun ɗan buɗe maganar shi yasa Ibn abi hatim gaba yake da hakim shi yana ganin cewa hadisin nan ba akwai tangarɗa a itinadin wanda ya ce manzan Allah ya ce bai ji a wajen manzan Allah sallallahu alaihi tunda shi bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to yadda tsarin yake shi ne a shi wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi ta hanyar muhammad ibn khalid al-wahidi daga mu'arrif ibn wasil daga muharib ibn bisar daga abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi shi ma ibn maja ya rawaito shi ta hanyar muhammad ibn khalid amma a madadin mu'arrif ibn wasil sai kawo ubaidullah ibn walid daga muharib ibn bisar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shekul albani a nan cikin irwa'ul galil dan taƙaice mana maganar kar mu ɗau dogon numfashi ya bayyana cewa wannan hadisi an rawaito shi ta hanyoyi guda hudu wannan hanyoyi guda hudu da aka rawaito wannan hadisi akwai malamai uku a gefe guda da malami ɗaya wa'anda ukun nan sun saba wa ɗayan nan kuma dukkansu sun fi shi ƙarfi to su ukun nan gaba ɗaya sun rawaito hadisin mursalan bai kai zuwa ga sahabi ba daga tabi'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan ɗayan ya rawaito shi ta hanyar tabi'i daga sahabi abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka sai suke ganin waccan hanyar tunda mazajen da ke cikin wannan hanyar sun fi ƙarfi fiye da wannan hanyar su suna ga wannan hanyar ta fiye musu shi sa shekul albani allah ji kansa da rahama ya ba'afa wannan hadisin ta ɓangaren abin da ya shafi isnadi an gane ko a to shi sa shi kansa a cikin uwa ulgharil allah ji kansa da rahama yake cewa a ba laifi ba ne ba don ibn abi hatim ya rinjayar da cewa wannan hadisin mursal imam al haƙi ya rawace shi a cikin sunan ɗinsa shi ma ya rinjayar da cewa hadisi ne mursal sannan ibn abdulhadi a nan a cikin almuharrar da ya kawo hadisin shi ma ya ce ya fi kama da a ce masa hadisi ne mursal amma da yawa daga cikin malamai kuma sun inganta hadisin an yadda cewa manzon Allah ne ya faɗa yake cewa halal ɗin da Allah baya so shine saki sun yadda daga cikin malaman wannan zamani akwai Sheikh bin Baz Allah ya kansa da rama yana yawan maimaita wannan hadisin a karatuttuka da yawa kuma da yawa daga cikin malamanmu da muka riska da ramsu da waɗanda muke jin su ko muke karanta littattafansu da yawansu sun tafi akan cewa wannan hadisin yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa saki halal ne amma Allah baya san haka zalika kuma ya ginu a bisa ƙa'ida ta addinin musulunci wanda hatta ma ɗan olokoti tibiri inda ya shiga cikin fiƙihu da kuma tsantseni da sanin addini to zai fahimci cewa haka nan saki ba abu ne da Allah yake son sa kuma duka madogarar mutane akan wannan hadisin shine wannan akan wannan matsalar wannan hadisi wannan ta fuskar isnadi kenan amma na tattare mana maganar a waje daya wa'illa hadisin yana da akwai maganganu da yawa da za a yi game da abin da ya shafi hadisin abghadul halal alhalal shine abin da shari'a ba ta hana yinsa ba amma kuma ba ta hana barinsa ba amma ko bata ce in kai kana da abu kaza lada kaza ba ta ce in ka bari kana da lada kaza ba ko in kai kana da alhaki kaza illa iyaka sai ka duba amfaninsa gare ka da yadda zuciyarka take da alaka da shi in ka so kai in ka so kai kamar cin abinci kamar bacci kamar sanya sutura da ta huce wacce za ta rufe wa mutum tsaraici kamar misali yanzu ai kaga shari'a bata ce maka dole kuma sai ka saka fararen kaya ko korayen kaya ko jajaye ko wani abu illa dai akwai wuraren da shari'a ta iyakance maka ta ce abu kaza ka kula da kaza abu kaza ka kula da kaza to shi ma saki shari'a bata ce dole duk wanda ya auri mace sai ya sake ta ba kuma ta ce kar wanda ya kuskura ya saki mace ba to da halal shi halal da kuke gani abinda Allah ya bai hana yin sa ba kala biyu ne akwai wanda Allah yake sansa sa akwai kuma wanda Allah subhanahu wata'ala a baya sansa. sa so daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala baya san su akwai saki bacci halal ne amma yawan bacci Allah baya son ka zama rayuwarka ba za ka je ka nemi abinci ba ka in ma ya kai wani jallin sai ya zama ma haramun a sannan kuma Ah, akwai abin da Allah ya yarda a yi shi amma kuma baya son a yi shi akwai kuma abin da Allah ya yarda a yi shi kuma yana son a yi shi misali yanzu a ah, sanya turare wajibi ne amma kai da ka sa turare in ka shigo cikin jama'a ka san Allah ma ya so ka yi haka in ma kai niyya faranta wa mutane rai sai kuma ka samu lada to wannan shi ya nuna mana kenan a cikin abubuwan da Allah ya halatta akwai abin da Allah baya so to wani sai ce to me yasa Allah ya halatta shi baya so sai a ce to ai hukunce hukuncen Allah kala biyu ne akwai shar'i akwai qadari shar'i shine wanda Allah ya hukunta shi kuma shi ma yana son sa kamar imanin masu imani nagartan masu nagarta akwai kuma abin da Allah ya hukunta shi kuma ya yarda da shi amma baya son sa kamar kafircin kafirai yanzu Allah yana son kafirci ne eh wala yarda li ibadihi al-kufur amma kuma Allah ya kaddara wasu za su yi kafirci kuma in Allah ya rubuta musu dole in kafirci ya sai sun yi shi amma ba dan Allah yana so wannan aƙida ce ta ahlus sunna duk sun yarda da wannan to saki yana daya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala baya so abghadul halal ila Allah azza wajal al abtala misa Allah baya son saki saboda akwai cututtuka da matsaloli da suke faruwa da yawa idan an yi saki to idan ba an tsaya an lura an nutsu an bi dokoki na shari'a ba to za a iya afkawa cikin kuskure a yi sakin kuma sannan a zo a fada cikin damuwa da matsala amma kamar yadda na faɗa muku da yawa daga cikin sakin da sai da aka bi ƙa'ida da tsari wajen yinsa to in an yi ba a yin nadama wani yakan auri mace kuma sai ya kasa rike ta tsakani da Allah sai zaci kawai in ya ba ta sutura ya aje ta a gida ya ba ta abinci ya gama baya lura da abin da zai gyara mata zuciyarta baya yarda da abin da zai tsaftace mata kwakwalwarta to a hankali a hankali yana tara mata damuwa yana tara mata damuwa kila har sai ta haukace ma bai san ta haukace sai dai kawai wani azatanta aljanu ne suka shiga suka kama ta da yanzu da yawa daga cikin cases na aljanu wallahi ba aljanu ba ne wasu wasu damuwa ce da depression wanda da za a iya tsayawa a maganta wannan depression din sai ka ga, ba wani aljani da ya shiga akwai aljanin suna shiga jiki kuma ana iya fitar da su ta hanyar ruqiya amma da yawa 'yansu ba aljanu ba ne. inda za a kai su asibitin mahaukata su in suka ji tarihin rayuwarsu za su iya ba su da shawara ga yadda za a yi to akwai auren da dama Allah ya kaddara da wance da wani a ɗabi'arsu ba za su zama zauna daidai zainab bintu jihar, wannan ya aure ta zaidu bin harisata amma saboda matsayinsa matsayinta da darajarta ta nasaba shi kuma da waye shi a nasaba sai aka kasa samun daidaito ba a daɗe ba zaidu ya fara zuwa yana neman maza sa ya ba shi dama ya take ta maza yana amsik alaika zaujaka wattaqillah alƙalai fa ba mahaukata bane in kaga alƙali ya tashi zai raba aure wallahi ka sallama masa da yawa mahukunta wani lokacin sun gama bincike ne sun tabbatar da zaman ba zai haifar da manufar da Allah yake so a aure ba shi yasa in ta yi haƙuri matar shi ma ya haƙuri Allah ya ce wa in ya yughni yughnillahu kullam min sa'atihi a wasu malamai sun kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim a ta cikin suratul baqara akan cewa idan mutum ya ƙaurace matarsa saboda wani dalili nasa sawa'un ko a cikin gida ko a wajen gida misali ya ƙaurace mata ya daina shiga ɗakinta dama Allah ya ba da dama in dole sai kaya ka soka ka wuce wata hudu wata hudun na cika watakila ya yi mata haka ne don ta gyara kuma ya lura ya ga baki ɗaya ma kamar tinzira ta ya ƙara yi to irin wannan sakin wasu suna ganin cewa baya cikin sakin da Allah subhanahu wata'ala baya so domin kuma in ma bai sake ta ba yana cikin wuraren da aka yarda alkali ya yi tadakkul kuma ya sake mace ana nuna min kamar lokaci ya yi za mu dakata a nan ƙarshen wannan hadisi mun ɗan haɗa da darasin da ya shafi saki ɗin wanda Allah ya da idan muka zo a gaba kawai ɗora za mu akan hadisan an ce ana kiran sallah karfe bakwai da minti arba'in na yamma to bisa tsarin yadda ake gudanar da karatu karatun ana yin sa ne awa ɗaya awa ɗaya na talabijin shine minti hamsin zuwa hamsin da biyar in yayi yawa ce kuma ba a katsewa saboda ana ɗauka live ina so da allah kwamitin masallaci su duba a ranar da za mu yi karatun daga lokacin da muka fara a jinkirta kiran sallan zuwa lokacin da za mu gama sai a kiran sallah a ta da ikama gaba daya afuwan ba mu yi ba mu an kara ba kafin mu sanar sai yasa yau sai muka karya ka'idar ya kamata kuma a ce mu tsaya to mun tsaya sai an tsayar da live recording din wani lokacin kuma wasu gidajen tv din daga intanet suke dauka kai tsaye sai su watsa sai kaga anan mutanen da suka halarta ba su da yawa amma sai ga miliyoyin mutane kuma sun kalla sun fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu fahimci addini ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta abin da muka yi kuskure kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana akwai sanarwa da zani a wannan unguwa ta mai albarka insha Allah muna sa ranar alhamis mai zuwa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu mu da zai aure sakamakon haka mun shirya lakca da zamiran alhamis a kan makwabtaka haƙoƙinta da hukunce-hukuncenta a musulunci domin mu ƙara ilmantar da kanmu insha Allah tabaraka wata'ala a ɗaya daga cikin 'yan uwa malamai zai zo ya gabatar da wannan lakta malam alkasin umar jibrin hotoro tare da malam abubakar da malam yahaya mai mota da sauran 'yan uwa za mu zo a wannan masallaci insha Allah